وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه أفضل المخلوقين وأكرم السابقين واللاهكين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. yau muna bakwai ga watan ramadan hijira tana bakwai kuma wannan ya yi daidai da sha ga watan biyu miladiyar haihuwar annabi isa ɗan marama in ya tabbata dubu biyu da ashirin shida ba manta ba jiya mun waye gari da wani labari na bakin ciki na mutuwar wasu ɗan uwa matasa samari wanda suka tafi neman halaliyarsu muna roƙon Allah ka gafarta musu Allah ka kabarinsu Allah ka sa iya wahalar su nan ta duniya abinda suka bari a baya Allah muna roƙonka ka jibince su da an ce wasu magidanta ne na tsamman yaro ne guda ɗaya saurayi shi kaɗai ne aka ce bai yi aure ba kullum ɗan adam idan ya bar gida to ya dinga hararo irin waɗannan abubuwa saboda rayuwar ba a hannunmu take ba shi yasa kullum ɗan adam musulmi mai imani yana tafiya da shirinsa ko tafsirin nan da muke zuwa bare da yawa mun fara tafsirin da wasu amma ba ƙare da su ba haka kuma a tsakiyar shekara shi Allah haka yake gudanar da rayuwar mutane ba wanda Allah ke gaya masa ka shirya ran talata ko ran laraba ko ran alhamis ko ran juma'a ko ran asabar ko ran lahadi ko ran litinin rannan za mu turo mala'iku su ɗauke ka Allah baya gaya wani wannan ba wanda ake gaya masa kai a ce ma saura shekara ɗaya ko saura shekara biyu ko sauranka wata biyu ko wata uku ko sati ɗaya ko kwana ɗaya ba wanda ake gaya masa sai dai Allah ya kan yi wa waɗansu ilhama daga cikin bayinsa idan ajalin ya kusa sai Allah ya shirya da su ya nutsar da su ya ba su nutsuwa sai su dinga kalmomin da za ka ji ba na daɗewa ba ne to sai a ce ya ce kaza kamar ya san haka za ta faru to muna cikin suratu safati jiya an ƙare ta yau kuma za mu shiga sabuwar sura ita ce suratu sadi ita wannan sura da ake kira suratu sadi sura ce makiya kuma abin da take karantar da mu shine tauhidi na rububiyya da tauhidin uluhiyya duk surorin maka haka suke tafiya bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai albarkokin da ke cikin surar Allah ka rabautar da mu fahimtar da ke ciki Allah ka ba mu ikon aiki da shi to za mu karanta ta gurgurun fahimta Allah bismillah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 كم أهلكنا من قبلهم قرن تنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن القوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يرام ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف فأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب العزيز الوهاب أم له ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما ذلك مهزوم من الأحزاب نعم سورة fara da wani harafi kwaya ɗaya sad na jin su uku ne a ƙur'ani akwai ƙof sai nun hmm. Hmm. su uku ne surorin da suka fara da harafi ɗaiɗai a cikin alkur'ani kuma shi harafin babu wanda ya san abin nufi da shi sai Allah me yasa Allah ya kawo shi domin ya nuna mu'ujizar alkur'ani ga shi larabci ne ga larabawa aka saukarwa amma ba su san abin nufi da shi ba ya nuna littafin Allah ne ga garabadau to sai Allah ya rantsuwa da alkur'ani ya ce wal qurani zikir ina rantsuwa da alkur'ani ma'abucin daraja kuma ma'abucin ambato Allah ya rantsuwa da alkur'ani domin shi Allah yana iya rantsewa da komai me yasa Allah ya rantsuwa da alkur'ani domin kai musulmi da aka saukar da Alkur'ani domin kai ka gane darajar littafin ka ƙara imani da shi ka ƙara yin riko da abin da ke ciki kuma ka ƙara aiki da shi bal balil ladina kafaru ba haka ba kaga kafirai fi izzatin suna cikin girman kai wa shiqaq da sabani ba yadda da karantawar alqur'ani ba ba yadda ma da wanda aka aiko da alqur'anin ba don haka wa shiqaqin kuma suna cikin sabani kowa da irin aqidarsa da irin addinin shi kam Allah ce da yawa ya ce a halakuna min qablihim min qarnin da yawa muka halakar kafin waɗannan mutane na al'ummar manzon Allah da yawa muka halakar da min qarnin qarnoni dau sai suka yi ta kira lokacin da azaba ta zo sai su yi ta kira wala tahina manas amma kuma ba lokacin kiran bane kuma babu gurin gudu an gane ko wala hina manas ne asalin karatu sai aka ƙari aka ce wala tahina wala tahina wala ta ko tawun din ziyada ce amma asalin darasin shine wala hina manas eh lokacin da za su kiran a ji kiran nasu ya wuce domin azaba ta riga ta zo an gane ko sai ce ita laɗin linnafai korewa take yi ko linnafai zidat ma'aha hatta sai aka ƙara mata ta kama tuzadu fi kamar ka ce fun mata ko rubbata an ka ce fun mata ai asalin funma ne sai ka ƙara mai ta'un kamar rubba rubba ko sai ka ce rubbata kaga yi ƙarin mai ka ƙara masa ta'un to shi na nan sai aka ce wala tahina manasib lokacin da za su yi kira a saurare su ko kuma lokacin da za su yi kira su samu tsira Allah ya ce ya wuce domin azaba ta riga ta zo in azabar Allah ta zo ba a saurara wa kowa sai ce mai wa ajibu wa an ja'ahum وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وعجبوا سن mamaki an ja'ahum munzirun minhum mai wa'azi mai gargadi zo daga cikin su shine annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam suna mamaki waya za a aiko musu mutum mutum ne zai zo ya musu wa'azi wa qala al-kafiruna sai kafirai suka ce da alqur'ani haza suka ce wa manzo Allah haza sahirun kaza. wannan mazihirci ne makaryaci mai yawan karya kuji kalmar da aka ambata annabi da ita annabi sarkin hakuri sahirun kaza matsafi ne mai yawan karya ajal al'ali hata ilahan wahidan واحدة إن هذا ilahan wahidan yanzu ya sanya gumaka gaba ɗaya su zama abin bauta guda ɗaya. Da a lokacin suna da gunki ɗaya biyu uku haɗari uku da sittin a cikin kaba. Kowanne da ƙabilar da take bauta masa, kowanne da irin abin da ake roƙa idan ruwa ne ga ubangijin da za a roƙa in arziki ne ga ubangijin da za a roƙa in cin nasarar yaƙi ne ga ubangijin da za a roƙa goma ka ne daban-daban kowanne da abin da ake roƙon sai to sai manzo Allah ya zo da la ilaha illallah la ma'budu bi haqqin illallah ko to wannan kalmar shine suka ce yanzu ya sanya mana gumaka dukkan su koma abun bauta ɗaya tal waɗannan 360 ma ba su iya biya mana bukatun mu ba bare kuma ubangiji guda ɗaya inna haza la shay'un ujab lalle wannan abin mamaki ne wato qur'ani abin mamaki ne kalmar la ilaha illallah abar mamaki ce ba su yadda da ita ba sai Allah ce wan dalaqal mala'u minhu wan ɗalakal mala'u sai shugabanni daga cikinsu suka tafi suke gaya wa ƙananan. A ku ku koma wasu biru ku yi hakuri ala'ali hatikun ku je ku yi hakuri akan bautar gumakonku an cuce ku an cuce ku da aka aibanta muku gumakanku inna za la shay'un yurad wannan wa'azi da manzan Allah ya fara wallahi ba zai je ko ina ba la shay'un yurad wallahi wani abu ne da ake nufi kawai amma ba zai je ko ina ba zai lalace shi ma da ya ambata allolin zai ga yadda Allah ya dashi kuma da gaske fa sun yi imani da gumakan nan da gaske suna tunanin wani abu zai samu manzan Allah haka ne in yanzu kana da matsafa waɗanda suka ajiye dodo a jeji suna zuwa su bauta mishi in ka je ka taba dodon sai su ce kaza zai same ka ko ba haka bane saboda su iya tunaninsu wannan haka masu sa menene a gona akwai masu sa wani abu zaka ga da manoma sai a kawo wani abu wayan ana tsoron barawo sai a saka shi eh dodon gona eh sai a zo a wani abu akwai wanda ba ke ce masa kunda wai kunda din nan ita ma tsafi ne shi mai gona yana nufin wai in ka je ka taba mishi kayan gona sai ka kuturci wani kuma ya makanci wani kuma agun za zuwa same shi a tsayi shi a gurinsa ya yi imani amma da za ka ce la ilaha illallah ko ka karanta ayatul kursi duk wani abu na sihiri na tsafi ba abin da zai da kai in kin ga kina karanta ayatul kursi sihiri ya ciki to ba da gaske kike karantawa ba ko kuma baki iya karantawa ba amma in kika iya ayatul kursi kika iya falaki da nasi kuma kina karanta su kin kuma san Allah yayi alƙawarin duk wanda ya karanta wannan Allah zai bashi kariya to in kika ga kina tsoron wani to baki yarda da abin da ke karanta ba amma wallahi dan adam dai da tsafin shi da meye da zai duk sihirin sa ba abin da zai same ki sai suka ce ma samina bi hadha fil millati al akhirah ma samina suka ce ba mu taba ji ba bihaza ba mu taba jin wannan wa'azin da ake cewa mu dawo ga Allah ɗaya ba fil millatil akhirah cikin addinai na ƙarshe da suka zozo mu ba mu taɓa ji ba in haza illa ikhtilaf shi ma wannan kirkira ne qur'anin ma kirkira yayi muhammadu kawai ya kirkiro maganganun sa ne zo yake ga mana aw unzila alaihi dhikru aw unzila alaihi dhikru min Allahu akbar alqur'ani kenan a unzila alaihi dhikru kace yanzu a saukar masa da wa'azi min bainina a tsakanin mu mu ga mu manya ga kuɗi ga dukiya ga fada aji ba ba mu wa'azin ba sai a saukar wannan maraya wanda ya tashi ba komai gidansu ba arziki sai a bashi wa'azin mu a hana mu sai a bashi littafi mu ba ba mu ba har ma suna cewa لولا نزل هذا القرآن على رجل wai don me ba a saukar da alkur'ani a tsakanin mutane biyu ɗa'ifa da makka a makka suna nufin abu jahal in za a saukar da alkur'ani me yasa ba za a ba wa abu jahal ba ya fi kowa faɗa a ji ya fi kowa kuɗi ya fi kowa ɗaukaka ya fi kowa mutunci ya fi kowa yawan ‘ya'ya ga ‘ya'ya masu arziki duk ‘ya'yansa masu kudi ne shi kuma antibiloniyar ne shi to yaya in wa'azi ne in ƙur'ani ne don mai Allah ba zai saukar masa ba sai ya saukar wa Muhammadu shi ne wa ƙalu suka ce laula nuzila hazal ƙur'anu ala rajul min alqaryatayn azim sai Allah ci musu ahum ya qasmuna نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون الله يجعلهم يقسمون رحمة ربك ينزل رحمة وبنجي ما سوى ربه Allah ya yi halitta ya zama na kuma shi Allah da ƙarfin mulkinsa ba zai ba da wanda yake so ya zama annabi ba sai wanda su suke so shi Allah zai baya wa annabta Allah ya ce wa hum yaksimuna rahmatar rabbik Allah ce na bai na qasamna bainahum ta fil hayatun duniya. ba haka ba ma rayuwarsu ma ta duniya mu muke kasa musu inji Allah wannan shekara 70 wannan ya 100 wannan ya 100 da Allah ya ce qasamna bainahum ma'ishatuhum abinda za su ci na rayuwa mu muke bayarwa mu ba wani arziki mu hana wani inji Allah wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin kuma mu muke dauga darajar wani wani kuma mu yi shi bai da kai darajar wani ba Allah ya ce mun yi wannan ne liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriyan domin sashi su ringa yi ma sashi izgili wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un rahmar ubangijinka tafi alkhairi daga abin da suke tarawa to shine suka ce a unzila alaihi dhikru min bainina sai a saukar masa da wa'azi a tsakaninmu bal hum fi shakkin min zikri Allah ce ba haka ba suna kokonton wa'azi ballan ma yazuqu azab to ba haka bane ba su dandana azabar Allah bane idan suka ɗanɗana azabar Allah idan azabar Allah ta zo ta taɓa su za su gane za su yadda alƙur'ani gaskiya ne am inda hum kaza inu rahmatin rabbika am inda hum shin ko yana gunsu ne kaza inu rahmatin rabbika taskar rahmar ubangijinka al'aziz mabuwayi alwahabu mai yawan kyauta shin taskar ubangiji tana hannunsu ne bare su ce wanda suke so shi za su ba wanda ba su ga dama ba ba za su ba shi ba amlahu mulku samawati wal ardi hmm. jundun ma hunalika jundun ma hunalika mahzun Allah ya ce amlahum mulku samawati wal ardi shin ko mulkin samman bakwai da ƙasa nasu ne wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su suke da mulkin sama suke da mulkin ƙasa to faliyar ta ku su hau su sa tsani su hau su je su ɗebo arzikin ƙasa arzikin sama su kawo ko kuma su yi tono a cikin ƙasa su tono arzikin ƙasa Allah ce jundun ma hunalika mahzumun wannan wata runduna ce wata bataliya ce ta makiya Allah wadda za a ruguza ta min al-ahzab daga cikin kungiyoyin kafirai wannan aya sura ta sauka kafin yakin badar an gani. kenan Allah ya ya riga ya san za a yakin badar da su kuma za a ci nasara akan su shi yasa yace jundun ma hunalika mahzumun min al-ahzab wannan wata runduna ce wata bataliya ce da Allah ya hada kansu guri guda amma idan yakin badar ya zo za a tarwatsa su annabi zai samu galaba a kansu za a ci nasara a kansu duk wani kuma wanda suke gadara da shi a makka da kuɗi da faɗa ji a ranar badar sai da aka kashe shi kuma kafin a kwafsa yakin sai da manzan Allah ya zo gurin da za a kashe kowa ya ce anan za a kashe wani gawar wani a jikin wannan itacen za a same ta wani ma anan za a kashe shi sannan gawawakin su kuma duk garijiyar da zamu zuba su anan sai da manzo Allah ya faɗa wa sahabbai ku gane annabi annabin Allah ne Allah ke bashi labari kuma ba wanda ya saba daga inda manzo Allah yake anan za a kashe wannan nan wallahi ba wanda ya ketare wurin anan aka kashe shin kuma anan aka dauga wasa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam saboda haka sun ji kunya wannan rundunoni na kafirai da suka ki fada da suke fada da alqur'ani suka yi fada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace kazzabar qablahum qaumun nuhin kazzabat qablahum qaumun nuhin wa 'adu wa fir'aun وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب كذب annabi nuhu su ma sun karyata annabi nuhu kafin zuwa wannan al'umma Wa'adun adun adawa ma sun karyata annabi hudu zul autad sune masu turaku da fir'auna zul autad da fir'auna wanda yake kafa turke ya azabtar da wanda ya saba mishi idan ka saba wa fir'auna sai a daura hannunka a jikin turke daya a daure hannunka na dama a jikin turke daya a daura kafarka ta dama a jikin turke daya a daure ɗaya kafar a jikin turke daya an mai kadda kai kenan to sai a kawo wuta a hura a karkashin ka tana gasa ka har ka mutu haka fir'auna yake azabtar shi sai Allah kira shi zul autan wa samud samudawa mutanen annabi salihu sun kareta annabi salihu wa qaumu da mutanen annabi Ludu su ma sun kareta annabi Lu. wa sahabul aika da mutanen rukuki wato mutanen annabi shu'aibu ulaikal ahzab waɗannan su ne kungiyoyi kungiyoyi na kafirci da Allah ya kawo labarin su a Qur'ani ya kawo labarin annabawan su da yadda ake musu wa'azi da halakar da su da Allah yayi da inda aka halaka su da kuma dalilin halakar da su duk qur'ani sai da ya faɗa hatta guraren da aka halakar da su yana nan a tarihi har yau ba dan adam din da ya sai rayu a gurin sai ce in kullun illa ka zabar rusula ai in kullun ai ma kullun babu wani daga cikin su gaba ɗaya illa ka zabar rusula face sun kareta manzannin Allah wa haqqa iqab sai suka cancanci ukuba na azabtar da su da Allah yayi wa ma yanzuru haula wa وقالوا ربنا أجل لنا قبل يوم الحساب sai suka ce sai Allah ce wa ma haula su ma waɗannan da suka yi zamani da kai kake musu wa'azi suke karya taka, ya annabi ba wana ba ake saurara waɗannan ba illa sai hatan wahida face tsawa ce kwaya ɗaya malaha min fawaq idan aka yi wannan tsawar to babu wani kuma wanda zai iya tserewa daga inda take Allah ya Allah ya tsare mu yawa wa qalu rabbana ajilna fi to kun san shi kafiri fa bai da hankali ba shi da hankali kun ji abin suke faɗa suka sake cewa wa suka ce rabbana ya ubangiji na kitsara ka gaggauta mana mu mana na azaban nan da manzanka yake gaya mana wai za a yi mana azaba za a kai halakar da mu to ka ce ubangiji ya gaggauta yanko mana azabar iyayar iya rabanmu na azabar ajillana qabla yawmi hisab mu ba ma so ma sai an je lahira sai an je wani hisabi yanzu muke so ta zo kawai Allah ya kare mu ku ji magana da ake gaya wa Allah hada inkaru min Allah ala al-mushrikeen fi du'a'ihim wannan addu'ar da mushrikai suke yi Allah ya yi ta ala anfusihim bi ta'jilil azabi suna cewa wai azabar ta zo nan take fa innal qitta huwa huwa kitabu wa qila huwa al-hazz ko sa'alu ta'jil al-azim sun nemi gaggawar azaba har ma ɗaya daga cikin yana cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haq suka ce wa iz qalu lahum Allah ce ka gaya wa ka ya manzo Allah yayin da suka taru suka yi wata addu'a suka ce ya Allah in kana hadha huwa al-haqqu min indik idan al-qur'anin nan gaskiya ne daga gurinka kai ne ka aiko me ya kamata su ce Allah ka shirya mu da shi to suka ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indik ya Allah in wannan al-qur'anin gaskiya ne daga gurinka yake fa amdir alaina hijaratan as sama kamana ruwan tsakon kwanin azaba daga sama awi itina bi azabin alim ko ka kawo mana azaba mai radadi ba za mu yi imani ba imanin ne ba za mu yi ba azabar kuma ba mu tsoronta ta zo haka suka gaya wa Allah to wanda ya tashi a dangin waɗannan dan ya tare ka ya kashe ka akan hanya za ka yi mamaki ku ji ba abin da suka gaya wa Allah iyayensu iyayensu sun gaya wa Allah wannan Allah ya sauke ci gaba na rama isbir isbir ala ma yaquluna wa zkur abdana daud zal aidi innahu awwab isbir ala ma yaquluna kai hakuri a annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama kai haƙuri da abin da suke gaya maka wa zkur abdana Dauda zal aidi kama tuna bawan mu annabi dauda ma abucin baiwa da Allah ya masa ni'imomi innahu awwa shi ma mai yawan mai da lamaransa zuwa ga Allah ne annabi dauda alaihi salam wata rana annabi dauda yana cikin majalisinsa sai mala'ikan ɗaukar rai ya ziyarce shi su annabawa suna gane mala'ika in ya zo musu a siffa mutum suna gane shi amma su ma wani lokacin ba sa ganewa sai mala'ikan ya bayyana kan shi to annabi dauda kun san sarki ne mai mulki ɗansa kuma ya zo ya gaji mulkin da ya fi nashi ma suleiman wannan bako ya zo wajen annabi dauda yana faɗan damuwoyinsa sai wannan bakon wannan mala'iki na ɗaukar rai ya zo ya ƙura wa wannan bakon idanu idansa ƙuri yana ta kallon shi sai cewa annabi dauda wannan bakon naka yana ta kallo na ban san me na mishi ba wata riwayar suka ce annabi suleiman ne abin ya faru da shi an gani, annabi suleiman ne ba annabi dauda ba ya kura masa ido ya kura masa ido sai ce to tunda Allah ya hore maka iska da take daukan mutane ta yi tafiya da su ga Allah ka bani iskan nan a kai ni birnin sin kun san birnin sin a wancan lokaci shine fi kowane birni nisa a duniya sai kuwa annabi suleimana ya bada iska aka ɗauki wannan baku aka kai shi birnin sin yana sauka sai suka haɗa ido da wannan bakon da ya bashi a majalisar annabi suleiman ya ce bawan Allah ba kai ne muka da kai yanzu a majalisar annabi suleimana ba yace ni ne yace to ai naga kana ta kallo na yace ai kallon da nake maka Allah yace anan zan dauran ka kuma mamaki ne ka kama ni da na ganka a can ina tunanin ya za a yi ka kawo kanka nan wurin Mm-hmm. <laughs> ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قل كتي إن الموت الذي تهرون منه وأن متوى دكوكي قدو ولا ديكي سم متوى ko akwai nan, akwai mai santa mutu babu duk ba ma so mu mutu kowa ba ya so ya mutu amma kuma Allah ya ce fa hum mulaqikum dole mutuwan sai ya gamu da ku dole kuma turadduna ila alimil ghaibi wash shahada sannan a mai da ku zuwa ga wanda yake kowa sanin abin da yake koye da sarari wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna kuma ya baku labarin aikin da kuka yi to maganin mutuwa kawai shine aiki na alheri shine maganin ta in ka in kana aikin alheri kai maganin ta ko yanzu in ta zo maka baka da fargaba baka da bakin ciki sai dai yan uwanka su bakin cikin rasa ka amma kai kuma kana ga gara haka domin ka rabu da duniya lafiya kuma zaka samu lafiya zaka samu lahira ita ma lafiya Allah ka gafarta mana to wannan bako anan mala'ika ya dauki ransa ya dawo majalisar Annabi Dauda ai Annabi Suleiman yace to ai na daga ina kake yace ai bakon nan da ya zo Allah ya ce in ɗauki ransa a ƙasar Sin ne. To kuma mamaki ya kama ni da na ganshi a nan Falasɗin. A lokacin ba jirgin sama, ba mota, duk wani abu mai gudu babu shi da kafa ake tafiya ko doki. Sai ce, ai ya roƙe mu mu ba shi iskar da take ɗaukar mu ta kai mu wuri da sauri mun ba shi akan yaje can ko zai dan tsere maka yace a dama na ma riga shi zuwa can na dauki rai yanzu na kaiwa Allah yanzu kuma na dawo to akwai wanda zai tsira mala'ika ba mutum bane yanzu kun ji rasha ta kirkiri wata kwamfuta sun yi wani zuzzurfan bincike akan rayuwar ɗan adam rai na dan adam ba su sami inda rai yake ba amma idan mutum ya mutu ya ake yi da ransa sai suka ɗauki labarin komai tafiyar shi magana shi na komai suka sa a wata kwamfuta mutumin bayan ya mutu da awa ɗaya sai aka nemi duk labarin shi babu duk abin da suka ajiye a jikin wannan kwamfuta ɗin babu shi ko ɗaya ba su samu ba bayan awa ɗaya sai labarin ya dawo sai kwamfuta ta nuna musu an yi tafiya da haske ma ba zai iya wannan tafiyar ba da wannan ran mutumin an yi tafiya mai nisan gaske wadda kwakwalwar ɗan adam ma ba za ta iya ɗauka ba la ilaha illallah Ba za la ga mana an zara ran mutum ina ake yi da shi sama sai suka gano an yi tafiya da wannan ran mutumin a cikin awa ɗaya an yi tafiya ta kilomita biliyon biliyon yaya wannan abin suka gasa yaya za a yi yanzu suna nan suna kan bincike amma malaman musulunci suna zuwa za a ce musu ai za Allah ya faɗa an cire ran mutum ina ke da shi sama ke da shi kuma wannan ya nuna mala'ika ya fi haske gudu fiye da yadda dama su a nan duniya mun ce ba abin da ya fi tura sun ce ba abin da ya fi haske gudu to shi ko mala'ika dama haske ne hasken kuma ba irin na duniya ba daga in ya ɗauran mutum cikin ɗan sakon ya tafi da kai kawai in an buɗe ƙofa a shiga in ba buɗe ƙofa ba Allah ce a sako ran ya dawo jikinka Allah ka gafarta mana a kwanan nan suka zo ga wannan binciken amma mu musulmi abu ne sabo a mu. dama manzon Allah ya gaya mana sama da shekara dubu da ɗari hudu ya ba da labarin haka ne in an cire ran mutum ana yin sama da shi idan dan aljanna ne sai a buɗe kofa a je can a yi registration ɗinsa a wani wuri da Allah ke kira illigin idan aka yi registration ɗin ranka sai a dawo maka da shi cikin kabari sai ka zauna kuma kana kwance da ranka har tashin alkiyama sai a ɗora maka wani bacci mai daɗi kamar sai a ce nam nau naumatal arus yi bacci irin na ango sabon ango sabuwar amarya wasu wannan bacci ya fi kowane bacci daɗi ko aka sha mun shari ko ba ka ba yanzu wanda bai taba aure ba in yi aure aka ce ita ma yarinya ta taba aure ba aka haɗu daren farko aka kanta baccin nan sai a ce yi irin wannan baccin kafin a ta da tada alkiyama Allah ka gafarta mana to muna fata Allah ka sa a wuce da ranmu mu mm. sai ce mai alaran ma Mm. والطير محشورا كل له أواب إنا lalle mun hore wa Annabi Dauda duwar والنبي ma'ahu tare da shi. تاردشي na suna yin tasbihi bil ashi wal ishraq suna yin tasbihi da yammaci da kuma yayin ƙullowar rana annabi dauda in ya shiga jeji yana cin tafiya in yace "Subhanallah" sai dutse ma yace subhanallah duk duwatsun da suke wurin sai sun amsa idan ya ce alhamdulillah sai duwatsu su ce alhamdulillah shi ne Allah ce mun hore masa duwatsu ma'ahu tare da shi yusabbihi na suna yin tasbihi bil ashi wal ishraq da kullowar rana da faduwarta wa tsaira mahashura kuma mukan tara masa tsuntsaye duk wani tsuntsu da ka sani in yayi kuka annabi dauda ya san me yake faɗi kullun lahu awwab dukkan su in ya fita jeji sai dukkan tsuntsaye su zo su masa inuwa kowa irin kukan shi irin zikirin sa idan zaki ji kurciya ta sauka anan tana kuka ko ke baki san me take fada ba amma Allah take tsarkakewa duk wani tsuntsu da kika sani irin kukan da yake yi addu'ar da Allah ya dora masa kenan ya dinga tsarkake Allah da wannan kukan nashi amma mu ba ma ganewa amma annabawan Allah Allah ya kan hore musu suji kullun lahu awwabun dukkan su masu mayar da al'amura gare shi ne wa shaddadna mulkahu wa shaddadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa mulkahu muka karfafi mulkin annabi Sulaiman annabi Dauda alaihi salam wa atainahu al-hikmata muka bashi annabta ga mulki ga shi annabi wa fasla al kuma muka bashi fayyace hukunci yanzu nan in annabi dauda ya maka magana to babu wata magana kuma da zaka ji ta fito irin ta annabi dauda shine faslul khidab ba wanda ya samu faslul khidab sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya samu faslul khidab cikin yan kalmomi sai ka faɗa abin da za a rubuta littafi bai kare ba amma shi kalma biyu ya faɗa waɗannan annabawa an tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin sahihil bukhari cewa ayyus salati ahabbu ila Allah wace sallah Allah yafi so sai manzon Allah ya ce salatu dauda wa ayyus siyami ahabbu ila Allah wani azumi yafi soyuwa a gun Allah annabi yace siyamu daud an gani sallar da tafi kowace sallah wadda Allah yake so kai ta nafila babu irin sallar annabi dauda yanamu nisful layli wa ya musu dusahu wa ya musu dusahu yana yin tsayuwar rabin dare ya kwanta ya bacci yakan raba daren uku ne kashi ɗaya yana ibada yana zikiri yana karatu wa yau man waifi wa yau man kuma idan ya azumi yau gobe zai ci abinci haka har rayuwarsa ta ƙari in ya azumi yau gobe zai ci abinci in ya azumi yau gobe zai ci abinci wala ya firro ila izalaka sannan kuma idan an zo yaki annabi dauda baya gudu Allah ya ga mana cin qur'ani ya ce shi ne kashe jaluta a wurin yaƙi yana yaro lokacin wa annahu kana awwaban kuma mai yawan mai da al'amuransa zuwa ga Allah ne awwab in an ce awwab arruju'u ila Allah arraja'u mai yawan komawa ga Allah subhanahu wata'ala fi jami'i umurihi wa shu'unihi a dukkan al'amuransa sai ce in nasa ko ci gaba وهل أتاك نبع الخصم إذ تصوروا المحراب to sai Allah ya ce wa hal ataka baul khasmi shin labarin masu jayayya masu husuma labarin su ya zo maka istasawwarul mihrab yanda suka ketare katanga suka shiga suka samu annabi dauda yana ibadar Allah waɗansu mutane mala'iku ne sai suka zo annabi dauda a siffar mutane suka ƙetare katanga suka shigo suka haɗo ɗakin shi kawai yana cikin sallah sai gansu su biyu In zaka lu ala dauda ci gaba na'am فاحكم بيننا بالحق ولا تشرك Hmm. iz dakhalu ala dauda Allah ce yanda suka shigo wa annabi dauda yana sallah fafa zai aminhum sai tsorata an kulle gida an kulle ko ina ku kulle sai ga mutum biyu kawai kwatsam a gabansa ta ina suka shigo ai zai ji tsoro ko fafa zai aminhum sai firgita daga shigowarsu qalu sai suka ce la takhaf la takhaf la takhaf karka ji tsoro hasmani baga na ala ba'din mu dinnan da ka gani muna husuma ne fada muke yi ni da shi fa hukum bainana bil haqi kai mana hukunci a tsakanin mu kai mana hukunci da gaskiya wala tushid karka karkata karka ki wani kaso wani waɗannan fa masu ƙara ne suka zo gaban shugaban ƙasa annabi dauda annabin Allah kuma suka ce suna husuma amma shi ya musu hukunci akan gaskiya kuma kare karkata kaga sun bashi umarni umarni na farko yayi musu hukunci umarni na biyu hani ne karkai san zuciya kamar na hukunci da adalci wahdina ila sawa'is sirat ka shiryar da mu zuwa ga tsakiyar hanya madaidaiciya wadda wani ba zai zalunci wani ba me suka ce masa وتسعون عجدا وهي مودة فقال وعزني في الخطاب نعم sai ɗayan ya ce ina ha za a ki wannan ɗan'uwana ne lahu tisi'un wa tisi'una na'ada yana da akuya ko tinkiya casa'in da tara waliya tun wahida ni kuma tinkiya ɗaya na mallaka shi yana da nawa casa'in da tara ni kuma tawa kwaya ɗaya ce faƙalar sai ce da ni a kafin ni ha taimake ni da wannan mananci ka ɗari <laughs> E, shi ya zauna zero don Allah ka banta ka kaga yanzu kwaya ɗaya ce ta hana in cika ɗari to ba ni takan in haɗa da tawa ta zama ɗari mana faƙala a kafin ni ha wa azzani fil khidab kuma yake nema ya rinjaye ni in na faɗi magana ya fi ni baki duk abin da ya na faɗa ya fi ƙarfi na gashi yana nema ya raba ni da yar tinkiyata guda ɗaya shi ya zama yana da ɗari ni kuma ban da ko guda to mai annabi dauda ya ce وإن كثيرا من الخلقاء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا فاستغفر ربه وخر راكعا وعيا فغفرنا له ذلك وغفرنا annabi dauda yana jin wannan yanzu ke rika casa'in da tara shi wannan yana da kwaya ɗaya kuma kuna husuma da shi kana nema ka rinjaye shi ka kwace masa ɗayan kai ka cika ɗari laƙar zalamaka kai ya cuce ka ji annabi dauda zalamaka hakika ya cuce ka Bisu Ali na ajatika ila ilani ajihi da yace ka bashi tinkiyar ka ya hada da tashi wannan zalunci ne wa inna kaseeran min al-khulada'i da yawa daga cikin waɗanda ake hada mu'amala da su la yabghi ba'dhum ala ba'dhin sashi sukan zalunci sashi illa allazina amanu wa amilus salihati sai dai waɗanda suka yi imani suka aikata ayyukan kwarai wa qalilum ma hum kuma kadan ne ake samun su a cikin mutane kun ji hukuncin annabi dauda yayi daidai tambaya nake yi hukuncinsa ya yi daidai? Hmm? bai ba ba? bai ba? ta ce ya yi daidai hukuncin shi ya yi daidai mutum ne yana da dubu dubu ɗari a dubu dubu casa'in da tara da ɗari tara sauran <laughs> naira ɗaya yake jira cika dubu ɗari sai ya zo ya ce ka ba shi wannan naira ɗayan ya cika mana ya zama yana da dubu ɗari sai na dauda ya ce mai tambayan nan a bashi ya yi zalunci hukuncin ya yi daidai to ba haka hukuncin yake ba a ƙa'ida yanzu kina da ɗa idan ya zo ya ce miki an masa laifi wane ya zage ni ko wance fa ta zage ki san in ta tashi ma don ta ɓata wa uwar rai ke fa ta zaga umma haka kawai a zagar mun uwa ƙila kuma ita ta fara zagin uwar waccan ko ba haka bane yanzu wancan za ta zage ni ni yanzu ni wancan za ta zaga a akwai wanda za a zagi wasa bai rama ba to sai Allah subhanahu ta'ala ya ganar da annabi dauda kuskurensa idan aka kawo ƙara ba ka yin hukunci sai ka tantubi wanda aka kawo maka ƙaran shi kun ji kuskura annabi dauda ya yarda da da karar amma bai tuhumi wanda ake kara ba albayyinatu alal mudda'i wal yaminu alaman ankara saboda haka sai ka tambaya yanzu haka ne wance ne kin zo kin ce wance ta zage ni to bari sai mun haɗu ji daga bakinta ku gane wannan fa musamman ku uwaye mata kun fi karkata akan dan da kuka haifa dan da kuka haifa shine mai gaskiya shine naku ko kuma haikanta ce wallahi wannan yar ba za ta mun ƙarya ba kuma ƙaryan take yi wannan yar ba za ta mun karya ba kuma karyan ta sheka Allah ya sauke wa zanna daudu annabi dauda sai ya tabbatar annama fattannahu mun jarraba shi ne da waɗannan bala'iku da suka zo jarrabawa ce yana gare cewa an jarrabe shi fasta gafara rabbahu sai nemi gafarar ubangiji wa kharra raki'an ya fadi yana mai ruku'u da sujada wa ana ya mai da sa zuwa ga Allah fa gafarna lahu zalika Allah ce sai muka gafarta masa wa inna lahu indana la zulfa shi yana da ƙarin kusanta a wurin munji Allah annabi dauda yana da ƙarin kusantar Allah wa husna ma'ab da kyakkyawan makoma Allah ka gafarta mana don Allah nan gaba duk abin da za a kawo miki a matsayinki ko kishiyoyi ne kike musu sulhu ko miji da mata ne ke a matsayinki na kaka ko uwa wannan za ta zo ki ji da akwai matan da suke girmama iyayen mijinsu kamar iyayensu idan mijin ya musu laifi ba sa kai karan wajen nasu iyayen sai su je wajen iyayen mijin su kai karan shi ko ba haka ba wata uwar tana da adalci cewa nan ne miki haka to bari zai zo ya same ni kai kuma me ya haɗa ka da wannan yar abinda za ta fara tambaya kenan ko ba haka ba na fa gaya maka ba na so ka zalunce ta a umma ai ta zo ta gaya miki ne eh ta zo ta gaya mun tana da wanda ya fi ni ne kin ga kin zama uwa mm. kin zama uwa a gun mijin kin zama uwa a gun mai mm. amma wata fa idan ƙyar ta kawo ƙarar ɗan wurinta kafin ma ta gama ta harare ta kai so uku duk abin da yaran nan yake miki baki a gani abin da zai fara mutuwa bakin ta kenan yaran nan fa yana wahala ba dan fa ina tattare shi ba fa ba za ki ga da kyau ba kin ga ki an gama miki hukunci idan jibgarki ya a can ma ga wannan abin da ta gaya miki ma ya fi duka gobe ba za ki dawo <laughs> Allah ya sauka to wannan ita ce jarraba da Allah ya wa annabi dauda alaihi salam da na saura ya ɗaya to alarama lokaci yi ni kuma to shi ke na karasa karasa alarama ya da'ud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يا داود شكرا يا النبي داود Allah ce ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard mun sa ka ka zama khalifa a doran ƙasa wato fahakum bainan nas bil haqq kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya wala tattabi il hawa karka bi san zuciya fa yudillaka an sabilillah san zuciya sai ya badda kai barin tafarkin Allah innal ladhina yudilluna an sabilillah lalle waɗanda suke ɓacewa daga tafarkin Allah lahum azabun shadidun azaba matsananciya ta tabbata gare su bima nasu yawmal hisab domin abin da suka manta da shi na hisabi ranar alkiyama Allah ka ba mu kariya eh, abin da muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah shi yafe mana yadda muka haɗu Allah ya haɗa mu cikin jannatul firdaus jiya wasu bayin Allah sun zo sun rabar da alƙur'anai mun kuma yi alƙawari da su za su zo da daddare su raba a wurin tafsirin maza sun tambaye mu maza suna kaiwa dubu biyu muka ce suna kaiwa suka ce to za a zo da guda dubu biyu da daddare to amma ba su zo ba kuma ba musamman ya hana su zuwa ba akwai mutum goma sha hudu jiya da ba su samu ba a rubuta sunansu aka ce yau in sun zo za a karasa amma man da ka karɓi nan ban ɗaya cikinsu ka ɗauka ka kira shi kuma jiya muna wucewa can sai muka gansu a wata makaranta a gangare can ma suna rabawa salaye ta halin ba wai ƙura'anai ba mu dai mun san ba abin da ya fi shi ko ba haka ba amma kada wata taƙi zuwa tafsiri don ba a bata ƙura'ani ba wata rana ma kuɗi za ki ji an raba nan wallahi na gaya muku wata ta ki ji an ce an zo an raba duk wacce ta je tafsirin na dubu biyar biyar aka bata Allah da na sani da na eh ko kayan abinci za a kawo a raba saboda haka mu jiyan ai ba san za su zo ba ko mun sani ba mu sani ba Allah ne ya kawo su kawai wucewa za su suka ji muna tafsiri suka ce bari su zo har ma da suna ganin wai yawan ku bai kai 200 ba sai da suka zo da Qur'anan 200 suka ga ɗaliban sun lashe 200 suna neman ƙari saboda haka mu a zo tafsirin dan Allah a zo dan a ji abin da za a gyara tsakani da Allah kar wai a ce za a zo don wani abu da ajiye a raba ƙur'ani da na sani da na ji a karki faɗa ke dai ki zo don Allah ki zo don jin alƙur'anin shi alƙura'anin ki kuma fatan abin da kika ji ki amfani da shi Allah ka amfanar da mu da alƙur'ani muna roƙon Allah ka gafarta mana Allah ka shirya mana ƴaƴanmu waɗanda kuma suke gaba da addinin musulunci masu rabo a cikinsu, Allah ka musuluntar da su waɗanda ba su da rabon kuma Allah ka nesanta mu da sharrinsu. waɗanda aka kashe jiya muna roƙon Allah ka gafarta musu Allah ka nawwara kabarinsu Allah ka sa iya wahalar su kenan abinda suka bari a duniya na 'ya'ya Allah ka jibinci lamuransu Allah muna roƙonka wanda bayi da shi Allah ka bashi duk wanda yake rashin lafiya tana yana tafe da ita ubangiji ka warkar da shi da masu hawan jini da masu suga da masu diya duk dai duk wani cuta ko da yake Allah ma yakan rage karfin cuta a wannan wata ba asibitin da zaki je yanzu sai an ce miki ga je nan birjik amma azumi na wucewa sai ki ji asibita ce miki ai ba gado ko ba ka ba dama eh, malamai sun ce eh, duk da yake hadisi ne amma bai inganta ba ana cewa su mu tasihu ku yi azumi ku waraka in kana in kana da wata cuta da ta dame ka kana son kai maganin taki warkewa kullaniya ki dau azumi ce Allah zan yi azumin nan da niyan ka warkar da ni cutar nan Allah zai kashe cutar za ta warke Allah ka gafarta mana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 Allah ka gafarta wa malumanmu ƴan uwanmu musulmai marasa lafiya gida da asibiti da masu yawa da jinya a jikinsu Allah ka warkar da su mu da muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya da imani babanmu Sheikh Aliyu Aliyu da yake gabatar mana da wannan karatu Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya ƙara rayuwar shi albarka Allah ya ƙara masa tsawon kwana mai albarka kuma da muke zama don saurarawa abin da muke ji Allah ya sa mu ya zama sanadiyar shigar mu aljanna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 وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يضل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجع ولا منجع منك إلا إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت القوي ونهل الضعفاء إليك أنت الغني ونهل الفقراء إليك يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا نعم المولى ويا نعم النصير أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جارك تفعل ما تشاء بقدرتك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم وسلطانك العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا وسائر عباداتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعط علينا رمضانا أعواما عديدا اللهم أعط علينا رمضانا أعواما عديدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا هاذرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا حليما لا يعجل